الله اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك This is to inform the public that His Excellency the State Governor Dauda Lawal has approved the Constitution of the State 2024 Amirul Haji Committee with membership as follows. His Excellency Malam Malamumuni, Malam Mumuni, the State Deputy Governor Chairman. His Royal Highness Alaji Garba Muhammad Tambari, Emir of Maradun, Deputy Chairman. Malan Ibrahim Abubakar, Member. Hadiza Muhammad Gumi, Member. Aisha Ibrahim, Member. Bello Isa Al-Mufti, Special Advisor. advisor to the governor on religious matters, member. Dr. Lawal Hussaini, permanent secretary, cabinet affairs secretary, while Malam Habibu Sheikh Balarabe, executive secretary, Zakat board to serve as assistant secretary of the committee. The committee is to serve as the state government's delegation to coordinate the activities of other government officials to ensure a hitch-free 2024 Hajj exercise. Malam Abubakar M. Nakwada, secretary to the state government announcer. Ana sanar da al'umma cewa mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya aminta da kafa kwamitin Amiru Hajji na shekara ta 2024 mai shugabanni da mambobi kamar haka. Mai daraja mataimakin gwamnan jihar Zamfara Malam Mani Malam Mummuni shugaba. Mai martaba Emiyan Muradun Alhaji Garba Muhammad Tambari mataimakin shugaba. Hadiza Muhammad Gobi mamba, Aisha Ibrahim mamba, Bello Isa Almufti mai baiwa gwamnan shawara ta musamman akan lamuran addini mamba. Dr. Lawal Hussaini babban sakatare akan lamuran ayyukan ofishin sakataren gwamnatin jiha sakatare yayin da Malam Habib Habibu Sheikh Balarabe sakataren zartaswa a hukumar zakka ya kasance a matsayin mataimakin sakatare. Kwamitin zai kasance a matsayin ayarin gwamnatin jiha da zai jagoranci ayyukan sauran jami'an gwamnati don tabbatar da an gudanar da aikin hajji na shekara ta 2024 cikin tsanaki. Sanarwa daga Malam Abubakar M Nakwada sakataren gwamnatin jihar Zamfara. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak